Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da warhaka. Barkan ku da sake kasancewa da mu a cikin wannan tashar mai albarka ta Muradin Zuciya TV. A yanzu muna dauke da wani littafi a sanadin sanki wanda marubuciyar mu Aisha A Muhammad ta wallafa. wanda ni niyyar Hanifa da nake kokarin gabatar muku da shi nake sake tunatar da ku akan duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya danna mana subscribe sannan ku taba karawarwa domin ci gaba da samun duk labarin da zarar mun dora ku yi mana comment liking and sharing Bismillahi Rahmanir Rahim. A sanadin sanki, kashi na goma sha biyu. Kuka sosai take yi hada majina, ta rasa mafita don duk a ruɗe take, ta kasa daidaita natsuwarta, balle ta sami mafita. Ga shi fan ɗin jidda a hannunta, wa za ta kira cikin familin mutanen da ba su yi maraba da zuwanta cikinsu ba, matsayin baƙuwa na kwana biyu. balle ta samu damar kiran wani daga ciki ya taimaka mata gashi idan ma ta kirawo yaya Aliyu da daga mishi hankali za ta yi kafin ya zo ma ko menene ya cinye ta kuma bata yi wa Jidda adalci ba idan ta faɗa mishi yanzu ya za ta yi wa yau Allah na sake rushewa da kuka Suhaima ta yi sosai tana nan a rakuɓe ta ji an dafa mata kafaɗa ta da cewa hi what are you doing here wata irin firgita Suhaima ta yi tare da juyowa a tsorace Har ido ta yadda wannan gai din na ɗazu yana tsaye dab da ita yana haɗa hannuwan shi a ƙirji. Wani ƙugi cikin ta yi wanda tana tunanin ma Sabir ya ji ƙaran da cikin nata ya yi. Matsaka ƙafafuwanta ta fara yi saboda dab take da sakin fitsari a tsaye. Jikinta kuwa sai rawa yake wanda ya sanya wayan jikin wayan jidda da bag ɗinta ya faɗi a ƙasa. Kallon da Sabir yake yi up and down yana sakin wani murmushin wani sanyin daɗi ne yake ratsa cikin zuciyar shi da gangar jikin shi sauran kaɗan dariya ta subce mashi ganin yadda take matsa kafa tamkar wadda take jin fitsari ya matse shi irin sosai ɗin nan har ƙaran da jikinta ya yi sai da ya ji sautin ganin murmushin da yake ba ƙaramin sake ruɗe da su haimaye ba ai kuwa bakar idon shi ta yi ta tattara gaunt ɗinta da hannunta kafin sabiri ankara ya ga Suhaima ta zuba da gudu ta yin hanyar fita daga gate. Ba shiri shi ma ya ɗauki fon ɗin da bak nata da suka faɗi ya bi da gudu shi ma. Suhaima ta buɗe ƙofar gate ɗin za ta fita da sauri ta dawo baya jin wani irin sanyi da ya bushe ta. Gashi wajen duhu babu wadataccen haske sosai a wurin nan ta tsaya waje ɗaya tana rawar jiki. Da aka sabir ya cin mata tana tsaye sai ruwan hawaye da take da suke tsere saman kyakkyawan fes ɗinta. Ganin Sabir a kusa da ita da sauri su mu ta buɗe baki ta ce, Don girman Allah ka yi haƙuri da abin da na yi maka. Tsautsayi ne ba zan sake ba, har abada ka yi haƙuri kada ka yi min komai ban san kowa a nan ba. Sosai ta bashi tausayi ganin irin ruɗewar da ta yi cikin sanyin murya ya ce, Hi, calm down baby. Babu abin da zan miki, just I will help you. Kamo hannunta ya ganin har yanzu bata daina rawar jiki ba kuma a ruɗe take hannun hannunta yake ciki har cikin mota ya zauna da ita tukunna ya yi zagayo sit ɗin direba ya zauna kallon ta yi tsayayi ya tsayi wasu mintuna kallon yake cikin wani irin yanayi ita kuwa kanta a sunkuye bata san abin da yake ba tsoro ne fal a tattare da ita addu'a take cikin zuciyarta Allah ya sa kada ya cutar da ita kafin ya yi wa mota ki suka bar wajen sun ɗan yi nisa suna tafiya tukunne jiyo ya kalle ta still har yanzu kanta a sunkwe. ɗan girgiza kai ya tare da sakin ɗan murmushi ya ce ina za mu je i ina ne gidan da zan kai ki ɗan satar kallon shi ta yi ta faɗa duniyar tunani ita da take waƙuwa a garin a garin yau ne zuwanta na farko ina za ta gane gidan don haka sai ta yi shiru kawai Dan haka yasa Sabir ya ce ina jin kifa kin san dare yayi fa idan baki da wajen zuwa kuma sai mu wuce guest house dina mu ɗan huta zuwa gobe. Wani zaro ido sai ta yi tamkar ta za su firfito wani tsoro da na damar shiga motar shi ya jirar mata lokaci ɗaya ashe ɗin iska ma ne ta shigo motar shi yau na shiga uku. Dariya saura kaɗan ta subcewa Sabir ganin yadda Suhaima ta koma don Allah ka san gidan su amarya jidda. Suhaima ta faɗa cikin rawan murya da mamaki ya kalle ta kafin ya ce, "Oh, dan zaki je kenan?" Da sauri Suhaima ta ɗaga kanta alamar e Mamaki ne ya kama shi sosai yadda aka yi Suhaima ta zo gidan da ya san halin 'yan gidansu da ba sa hulɗa da talaka sai mai kuɗi ɗan uwansu. Babu wanda ya sake magana a cikinsu kowannensu da tunanin da yake cikin zuciyar shi. Amma Suhaima har yanzu hankalinta tashi yake ganin har yanzu ba su zo gidan ba ta sadakar sace ta maye tuni wasu sababbin hawaye sun ci gaba da zuba saman fuskata. dan kallon ta sabire kaɗan yana girgiza kai cike da mamakin ta ko wahalar kuka ba ta yi da aka suka karasa cikin gidan su haima tana ganin an shiga gidan jikinta ya tabbatar shi ne sai ya ta saki ajiyar zuciya na kwanciyar hankali kafin ta sanya hannunta saman fes ɗinta da niyyar goge hawaye ta ga an miƙa mata tishu Karɓa ta yi ta goge tukunna ta fara ƙoƙarin buɗe ƙofar motar. Kamar an ce ta jiyo ta kalli side ɗin su Jidda. Ai kuwa ta hango Jidda tana tafiya cikin sauri tana goge fuska. Da sauri su haima ta ƙarasa fita kamar abin arziki ta rufe ƙofa motar sai ta zuro kanta cikin jikin windo da yake ya soke glass ɗin. Cyber har zai wuce zuwa parking lot sai ya ga ta zuro kanta sai ya tsaya ya ɗauka godiya za ta yi mishi sai hasashen shi ya sha bamban da na suhaima don cikin tsiwa ta fara cewa uhm, malam ka ɗauka godiya zan maka da ka zuba ido kana kallo na har da buɗe kunnuwa don jin abin da zan ce to ban gode ba kuma haƙurin da na baka ɗazini mistake ne me yasa ma ka tausaya min ka ɗauko ni da ka bar ni a can ma da na fi jin daɗi da sauri sahama ta bar ta fitar da kanta tare da zurawa da gudu zuwa inda ta hango Jidda a tsaye sai Safa da murwa take. Sakamakon wata cafka da sabi ya kawo mata, ganin ta gudu ne ya sa shi dunkula hannun shi, ya noshi ɗaya hannun shi ya girgiza kai shi, jikin kujera ya ce, "Hmm, lalle bebi ɗin nan da na kama ki yau a hannuna sai sai kin gane kuranki, sai tsiwa da shegen tsoro fal ciki." Shi mamaki ma yake tun da suka taho take kuka jiki yana tsoron rawa yana kirmar tsoro, amma wai har ta samu bakin tsiwa da ta ga ya kawo ta inda take bukata. Kwafa tare da karasawa fakin lot da ya fakin tukunna ya nufi faɗinsu yana tillaki yana feci yana taɓewa. Zuciyar shi cike take da farin ciki da nishaɗi ya ganta a inda bai taɓa zaton zai ganta ba. kuma yana kyauta da zaton dalilin jidda ta zo tun da ya san ita ce mai shige-shigen talakawa sosai a cikin famili ɗinsu. Ya yi mamakin yadda jidda har ta san ƙauyensu su haima ta ganta suka fara ƙawance. Da wannan tunani ya ƙarasa cikin faɗin shi kai tsaye bedroom nashi ya wuce ya yi wanka sannan ya sanya wasu fararen sleeping dress ya kwanta amma ya kasa bacci sai tunanin abin da ya faru tsakanin shi da Suhaima yake yana zuba murmushi shi kaɗai. Da gudu jidda ta ƙaraso wajen Suhaima a lokacin da ta hango ta rungume ta tai tana kuka ta ce, Suhaima dan Allah ki haƙuri wallahi na ɗauka kin biyo wasu ne sai da na neme ki na rasa na ɗauka kina gida sai da na dawo na neme ki na rasa hankali na tashi sosai yanzu haka da kika gan na fito komawa zan yi na duba ki sai na hango ki waye ya kawo ki na kamar motar ya sabi kika fito ko shine ya kawo ki. Duk wannan magana da Jidda take yi da tambaya babu babu saurarawa tana yi tana kallon su Suhaima. Amin ma sai ya bawa Suhaima dariya kafin ta bude baki ta ce kai Jidda irin wannan tambayar gashi na dawo sai hankali ya kwanta amma ni ban san sunan wanda ya taimaka min ba. Na ga dai kuna yanayi da shi. A jiya zuciya Jidda ta sauke ta kwanciyar hankali kafin ta ce bi shi ne tunda na ga motar shi ce. Amma na ji daɗi abin da ya sabir dole na yi mishi godiya. Gaskiya Suhaiba kin ci sa'a sosai dan ya sabre sai a slow wallahi ko? Eh mana dan baki san halin shi bane gashi da miskilanci da shagwaba don ko karamin yaro ba zai nuna mishi shagwaba ba. Hmm. Ni bacci nake ji na gaji wallahi. Ai dole zo mu je ki wanka ki kwanta. Hannunta jidda ta kama suka nufi sat shi. Shiru kake ji ko ina kowa yayi bacci. Don haka ɗakin jidda suka nufa kai tsaye. Badrum Sayama ta shiga wanka ta yi tare da yin alwala ta fito wata cotton sleeping dress doguwa da ta bata ta sanya da hula sannan ta sanya hijab sallah isha'i ta yi tare da yin shafa'i da wuturi. Ta yi ‘yan addu'o'i kafin ta tashi ta koma inda ta ajiye bag ɗin da ta zo da shi. Ɗaukowa ta yi ta buɗe gifts ɗin da Aunty Aliya ta bata, ta ɗauko tasowa ta yi ta zo inda Jidda ta kwanta saman bed ta ce, Jidda ga gift ɗin da Aunty Aliya ta bani na baki. Cikin mamaki Jidda ta tashi zaune tare da karɓar sarƙa tana dubawa nan take ta fata da fara'a ta sannan ta rungume Suhaima tana cewa 'Wai, yau daɗi na gode sosai tana da kyau tana da kyau sosai me yasa baki faɗa min da wurin na yi mata godiya ba Suhaima fuskar ta da ɗauke da murmushi ta ce ita ce ta hana na faɗa miki don babu waya babu waya ta ce sai mun tafi na baki na ji daɗi sosai ki yi mata godiya Allah ya bata lafiya ya raba ta da abin da take dauke da shi lafiya amin cewar Suhaima kafin da ɗora da cewa sai wani godiya kike yi tamkar wanda aka ba ta wani babban abu dan harara ta ji da ta yi tare da cewa hmm ke kika ga kamar ke kike ganin haka Suhaima amma tabbas wannan kyauta a wuri na babba ce ai dariya Suhaima ta yi kawai ta yi ta kwanta ita ma bayan jidda ta yi light up ne Suhaima ta ce jidda ina son gobe ki haɗa ni da direba ya kai ni wani mail zan yi siyayya me zaki siyo ina ruwanki idan na siyo kya gani alright Allah ya kai mu goben amin da haka kowannen su ya ja blanket da lullube tare da addu'ar bacci babu ewa bacci ya ɗauke su mai nauyi da yake an gaji saboda hidimar biki washe gari da safe wajen karfe sha ɗaya aka ɗaura auren jidda da kamal wanda dimbin mutane masu kuɗi Gwaggon 'yan boko tare da 'yan siyasa manyan likitoci da 'yan kasuwa suka tattara bayan ɗaurin aure ne suka wuce reception ta maza cikin gida kuwa mutane ne cikakken ana hidima irin na biki duk da ce gaban dressing miro tana sanya sarƙar da anti aliya ta bata sai ya ta gama sanya a ta jiyo ta kalli Suhaima wadda ta ci gayanta cikin wani lace ash mai touch din flowers pink ta yi kyau tamkar ita ce amaryar, sai kashe selfie take abinta ya baby kin gani ko na haɗu cewa jidda kenan tana kallon suhaima kallon ta suhaima ta yi a haka sarƙar ta yi mata kyau amma bai kamata ta sanya ta yanzu a lokacin bikinta don ta yi arha da yawa tana kallon ta ajiye gold tana kallon ta ajiye gwal ɗinta a gefe ta ɗauki wannan ta sanya Yan murmushi suhaima ce ta da cewa wow amarya a gidan khalil kin yi kyau sosai sai dai ki cire sarƙa nan please because of what Bata cancanta ki sanya ta yanzu ba. Hajiya ta bude baki za ta yi magana aka turo kofar bedroom din aka shigo. Umma Jidda ce ta shigo ta sha kwalliya cikin wata tsadaddiyar shadda an zuba gwaz a ciki. Sai fitar da ƙamshin turare take da sauri sai mata gaida ita. baya yabo ba fallasa ta amsa tana nufa Jidda wadda take tsaye cikin mamaki tace ce me zan gani Jidda me haka wuyanki? Mm, umma sarka ce ta yi kyau. Wata hararar Umma ta zabga mata ta da cewa you are very stupid Jidda. Na rasa me akan ki wallahi ranar bikin ki zaki sanya wannan banzan sarkar mai arha haka ko 'yan aikin gidan nan za su sanya sarkar da suka fi wannan tsada balle ke wannan stupid ne baki ita. A hankali cikin sanyi jiki su haima ta tashi ta nufi bedroom ta shige wanda suna fiyar da hawaye. Yau a gabanta ake kiran Aunty Aliya stupid wadda ta ɗauke ta tamkar mahaifiya a wajenta. Yau da a ce wata ce ba umma jidda ba, da sai inda ƙarfinta ya ƙare wallahi. Gaba ɗaya ran jidda ya ɓace sosai cikin cin haushin abin da umma ta faɗa. Jidda ta buɗe baki ta ce, hafa umma, me yasa kike haka ne? Dallace rufe min baki kafin ki ya ɓace. Ki maza ki cire wuta, sannan ki fito falo za a ɗauki fix sauran ki taho mana da yarinyar nan. Tana gama faɗin haka ta fice daga ɗakin. Wasu hawaye ne masu zafi suka zubo mata me yasa me yasa iyayenta suke wannan hali na ƙyamar talaka Me yasa suke abu tamkar ba su da ilimi? Sun san Allah ne mai azurta bawan shi a lokacin da ya so. Ba su ko dabarar su ne ya ba su suke suke ya ba su kuɗi ba. A yanzu idan Allah ya yi sai ya ƙwace kuɗin. Da sauri ta sanya hannunta ta goge hawayen ta tare da juyowa sai jin an dafa kaɓarɗarta. haima ta gani tana murmushi ita ma murmushin ya ƙetaye kafin ta ce, I'm so sorry haima akan abin da Umma ta miki. haba jidda ni fa babu abin da ta yi min ta karasa faɗa tana cire sarƙar jikin jidda bayan ta gama cirewa ne ta ɗauko mata wadda za su sanya ta ɗaura sannan ta sanya wow kin haɗu tawan ni yanzu ki haɗa ni da direba na tafi oke diya ɗauko pons nata ta yi ta kirawo direba magana ta yi na tsayin two minutes sannan ta miƙa wa haima waya ta ce yana waje yana jiran ki direban oke thank you daga haka ta ɗauki na nata suka fito tare ta kofar baya jidda ta nuna wa Suhaima ta fito don ba ta son wani ya sake bata wa Suhaima rai bayan Suhaima ta fita direba shi ya hango ta yi mata magana aiku wannan nan ta shigo mota ya ja suka bar gidan tunda Suhaima ta fito daga faɗin din su jidda ta zo ta wuce ta shiga mota yana kallon wani murmushin mugunta ya saki duk gajiyar da ya yi da ƙyar yake ɗaga ƙafa gudowar shi daga wajen reception ko gamawa ba a yi ba ya taho don duk ya gaji da hayaniyar. Ganin Suhaima ne ya duk ya ji gajiyar ta ke cikin sauri ya shiga mota ya bi bayan su. Tafiya suke Suhaima sai war ido tana kalle-kalle sosai. Ta ji garin na Kano ya burge ta. Daman yi Aliyu yana ba ta labarin yadda yanayin garin yake. Koyaushe cikin sha'awar zuwa take sai gashi a dalilin jidda ta zo. Karatun Alƙur'ani ne yake tashi a motar. Ƙira'ar Shirin cikin suratul ma'ida sosai karatun yake ratsa cikin zuciyar Suhaima har wani limshe ido take yi tana bin karatun a hankali cikin ƙasa-ƙasa da muryarta to masu sauran ina ga duka anan zamu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke ci ga wannan labarin ni Hanifa nake cewa mu ne lafiya